وآله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد a عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da inda muka tsaya a wannan littafi na Madarijar salikin amma da yana magana a kan abin da ya shafi wato kyawawan ɗabi'u ko gyaran ɗabi'u wanda a karatun da ya gabata ya taso da wata tambaya cewa shin hali ko ɗabi'a ma'ana abu ne da ake iya samunsa ma'ana a waje ko kuma a'a abu ne wanda yake tare da mutum ma'ana shin hali tare da mutum yake ko kuma za a iya koyansa kuma da ya ce idan mai tambaya yi wannan tambayar kultu zan ba shi amsa sai na ce yunkinu an yaka akasbiyan bitakhalluqi wat takalluf yace zai iya yiwuwa mutum ya koyi wata ɗabi'a ma'ana wajen ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a din ko kuma wajen matsakai idan mutum ya matsakan shi zai iya koyan wani hali yanzu kamar misali mutumin da yake so ya koyi kyauta zai iya koyan kyauta ma sai ya matsakan shi gane ko saboda haka ana iya koya ya ce hatta ya tsira lahu sajiya har sai abin nan ya zo ya zama mishi jiki wa malaka kuma abin ya zama kamar ya mallake shi ne wa ƙarƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama li a shajji abdulkais rabiyallahu an wasu tawaga ne shekarar da laraba suka yi ta zuwa suna yin a suna shiga musulunci to akwai wani jagoran wato wata ƙabila da ake kiran shi ashaj ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da mutanansa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa inna fika la khuluqaini yuhibbuhuma Allah alhilmu wal ana ce lallai kana tattara da wasu dabi'u guda biyu wanda Allah yake kaunar su ana kai mutum ne mai wasu dabi'u guda biyu da Allah yake so sai ya ce wani ɗabi'u ne waɗannan sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ilmu shi kamewa ma'ana da danne zuciya mutum ne mai haƙuri wal'anatu da kuma jinkiri bai gaggawa cikin al'amuransa ce to waɗannan ɗabi'u kana da su kuma Allah yana ƙaunarsu sai shi mutumin da aka gaya masa haka sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kulukaini takhallaktu bihima au jabalani Allahu alaihima shin waɗannan ɗabi'un ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam an halicce ni ne da su ko kuma a'a ni ne nake siffantuwa da su sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bal jabalaka Allahu alaihima Allah ne ya ɗabi'antar da kai akan wannan halaye mana ba wai kai ne ka koyar da kanka ba wannan Allah ne ya sanya mana yana wannan ya nuna cewa mutum yana iya tun asalin shi Allah ya halicce shi da wata ɗabi'a kuma ya nuna cewa akwai ɗabi'ar da mutum yake iya koyanta a cikin rayuwa mutum ya iya koyan haƙuri ai ko in mutum bai da haƙuri misali in ya kasance bai aure ba za a ce to ya aure in ya aure za a ce to duk inda ya za a ce masa ba sai haƙuri duk zafin shi wani lokacin sai ya yi haƙuri to kaga wannan haƙurin koyarsa ya yi dole ko ya sayi an misali in dai zaka zauna da wani dole sai ka yi juriya da haƙuri to kaga ko da mutum bai da haƙuri zai iya koyan haƙuri a irin wannan faƙala to shi buɗan bakinsa da aka gaya masa haka sai yace ce alhamdulillah ina godiya ga Allah allabi jabala ne ala khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu wanda shi Allah nan da ya an da ni akan wasu ɗabi'u da Allah yake son sa da manzansu da manzansa malam sai yace to fadalla ala anna min al-khuluqi wannan yayi nuni akan cewa akwai dabi'a da ta kasance akwai halaye da ya zama dabi'a ce ta mutum da haka zaka ga wani za a iya haifan yara yan biyu zaka samu ɗayan su bai da magana mai hakuri ne ɗayan kuma mai fada ne to kaga wannan ba koya bane yawanci in an fi samu a waɗanda suke kama a yafi yara yan biyu sai ka samu wani yana da siffa ta sassauci ɗayan kuma yana da siffa kila marasa sauki za ka samu in ɗayan mai haƙuri ne za ka samu ɗayan na da fushi amma zai wahala ka ga dukkansu kuma suna da wannan ɗabi'ar guda ɗaya za ka samu ɗaya na da wannan ɗaya na da wannan za ka samu ɗaya mai yawan faɗa ne ɗaya ba mai yawan faɗa ba ne to wannan abu ne da Allah yake halittan ɗan adam a kansa ya ce wa ma huwa muktasab akwai kuma halin da ake koya eh mutum yana iya koyan hali kamar yanzu mutum in ya shiga hanyar neman ilimi dole sai ya koyi haƙuri ya dan da yanda ya kai dole sai ya haƙura kafin ya sami ilimin nan kuma sai ya zama mai juriya in bai da juriya ba zai iya neman ilimin ba don haka yana tafiya ne a cikin neman zai dinga wannan juriya saboda haka waɗannan abubuwa ne da mutum yana iya koyansu ya ce to daga cikin abin da yake ƙarfafawa kuma mutum ɗabi'unsa su kyautata shine yawan addu'a da roƙon Allah shi yasa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake Allah yayi rantsuwa cewa yana kan dabi'u kyawawa domin tunda aka yi halitta ba a yi mai kyawawan dabi'unsa ba kuma ba za a yi ba bayan sa babu wani mai kyawawan dabi'u irin na manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ya kasance ya ƙulu yana faɗa fi du'a'il istifta yayin da ya shiga sallah kafin ya fara sallah yakan yi shiru yana addu'a ta bude sallah ta shimfida daga cikin abin da yake faɗa yana cewa Allahumma hadini li ahsanil akhlaqi ya Allah ka shiryar da ni ga kyawawan ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta ba mai shiryar da bawa ga wannan kyawawan ɗabi'un sai kai Allah wasrif anni sayyi'aha Allah ka dauke mun munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba mai ɗauke munanan ɗabi'u sai kai Allah maɗaukakin sarki to kaga irin wannan addu'ar ya kamata mutum ya riƙe ta ya riƙe ta da ƙarfin gaske musamman in ya san yana da wasu ɗabi'u waɗanda suke shi ma ya san yana da su ɗin wanda ya san yana da yawan fushi ko wanda ya san cewa shi ba mai haƙuri ba ne ko mai yawan faɗa ne to ire-iren waɗannan addu'o'in su ne za su taimake shi tare kuma da kiyaye duk abin da zai kawo mishi fushi ɗin akwai hanyoyi da yawa na gusar da fushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum yayi fushi in mai tsananin fushi ne idan aka bata mishi rai to in yana cikin halin fushin in ya ji yana tsaye ne to ya zauna domin yana tsayen zai iya kai hannu amma da ya zauna abin zai sauka in ya zauna din ya ji har yanzu dai bai gama fushin bai tafi ba ya ce to ya kishin gida in ya ki tafiya to ya ɗebi ruwa ya yayyafa ma'ana ya yi alwala domin mafarin fushi shine daga shedan ne domin shedan an halice shi daga wuta ne kuma ita wuta shi shine tana haɓaka ne da haka tana hauhawa sai ta dinga ɓata abu da haka da zaran shedan yana so ya tunzura mutum sai amfani da wannan ɗabi'ar tasa ta wuta kuma ba abin da yake kashe wuta sai ruwa da haka da kaji an ɓata ma rai a gida ko iyali ne ka ji ta ba wani abu to shi nan je ka samu ruwa ka yi alwala ka yi fula biyu sai ka ji da abin ya tafi ya rabu da kai amma an ka tsaya ka ce za ka tsaya a tsaye sai ka ga an fara nuna hannu daga nuna hannu kuma za a kai hannu to sai abu ya lalace da haka in kana tsaye ka zauna in kana zaune abin ya ƙi ka ɗan kishin gida in ya gagara ka yi alwala in ka yi alwala ba abin da muke magance shi fiye da alwala to sai kuma waɗannan addu'o'i don haka addu'a ita ce makarin mumi sai ya ce fa al-kasba wal qadar don haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambaci duka ɗabi'un guda biyu wallahu ta'ala a'lam mala ya ce Allah shine mafi sani sai ya ci gaba da bayani ya ce eh, littafi ya ce alkhuluku ma yarju ilaihi mutakallifu min na'atihi in an ce alkuluk hali ko ɗabi'a shine abin da yake komawa na na wanda mutum yake siffantuwa da shi wannan shine eh, shine al-khuluq shine hali yace ai khuluqu kullu mutakallif fa huwa mashtamalat alayhi min nu'utihi dabi'ar duk wani wanda yake bawa ne ko kuma halitta ne shine siffofin da suke kewaye da shi ma'ana ita ce dabi'arsa idan kyawawan siffofi suka lullube mutum to dabi'unsa sai zama kyawawa idan munanan sufofi suka lullube mutum suka kewaye shi sai zama ɗabi'unsa sun munana Allah ya tsare mu ya ce fatakallufuhu ya rudduhu ila kulukihi Da haka yanayinsa ne zai iya kai shi zuwa ga wannan ɗabi'u kamar yadda wani ya ce inna takalluka ya ati duna hulkulahu cewa wato ɗabi'u ma'ana halayyan da suke kewaye da mutum su ne suke tasiri a ɗabi'unsa gane ko abubuwan da suke kewaye da shi wasu ma malamai sun wuce kusan bayanin su ya wuce iyaka yana cewa hatta wato yanayin da kake zaune a cikinsa yana tasiri a ɗabi'arka ba haka samu mutumin da yake rayuwa a garin zafi za ka samu yana da zafin nama za ka samu yana da saurin fushi saɓani wanda yake zama a garin sanyi aka samu wannan ɗabi'ar ta wannan wajen tana tasiri a kansa amma wannan karkace wai ƙa'ida ce wannan hasashe ne irin nasa bincike ne ibn khaldun ne ya faɗi wannan wanda shi ya karanti yanayin mutane ne ke cewa zafi yana da tasiri kamar yadda sanyi yake da tasiri to amma magana shi wani bangaren haka ne amma ba gaba ɗayanta ba gane ko kana iya samun kuma mutum a garin sanyi ya fi na garin zafi zafi ka samu kuma wani a garin zafi ba inda kai shi zafi ya fi kuma na garin sanyi sanyi a yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa yanayin da ya taso yanayi ne na zafi amma kuma ya fi kowa kyawawan ɗabi'u da sanyi to kaga wannan yana tunkuɗe cewa nan ka'idar ba wai ka'ida bace ta dindindin dan wani daga yaji aya sai ce ai malamai ma sun ce kaza in ba kiyaye ba ma sai ce ai an ce ma ai addini ma ya ce duk wanda yake garin zafi mai yawan fushi ne la ba addini bane faɗa kuma ba dole ya zama wannan ka'ida ba ce an gane ko amma dai yana da nashi tasiri to wani kuma yake cewa yuradu min alqalbi nisyanikum wa ta'abat tiba'u ala naqili cewa zuciya tana so ta mance da ku yana wake ne yake cewa amma dabi'a ta ki ta yadda da haka kenan ko da mutum zuciyar shi komai yanda yake so ya canja ta in dai dabi'unsa da suke kewaye da shi suna da tasiri akan shi to wannan zuciyar da abin da take so ɗabi'un nan suna iya hana samuwarsu da haka abin da yake kewaye da mutum shine yake ma'ana nuna kyawun sa ko rashin kyawun halinsa ya ce fa mutakallifun ma laysa min na'atihi wa la shimatihi yarju ila shimatihi wa na'atihi wa sajiyatihi fa zaka alladhi yarju ilayhi huwa al-khuluq da haka duk abin da yake na siffofi ne da yake komawa akan mutum to shi ne ɗabi'arsa to sai malam ya koma wani ɓangare na biyu yake cewa wacce ta wajtama'at kalimatun na fi hadha ilmi kalmomin zantuttuka na waɗanda suke magana a cikin wannan ɓangare domin yanzu ya shiga wani ilimi ne mana ilimi kala-kala ne akwai ilimi na gyaran zuciya in gane ko akwai ilimi na sanin ma'ana eh, hukunce-hukunce na addini akwai ilimi na sanin yadda za ka yi zamantakewar rayuwar duniya to yanzu ɓangare guda ɗaya ne ya ɗauko yake cewa wannan ɓangare na ilimi wato asalin eh, na gyaran halaye da ɗabi'u wanda shi suke kira asuluk gyaran hali ne ake kiransa an gane ko to wasu suna kiran shi tasawuf za ku ji ana cewa sufanci ko ko sufaye ne me ake nufi da tasawuf tasawuf wasu sun ce ya samo asali ne daga abubuwa kamar haka wasu suka ce wasu mutane ne waɗanda saboda nisantarsu da duniya da siffantuwa da wasu ɗabi'u to sai suka koma suna sanya tufafi wanda aka yi shi da fata saboda nisantar abubuwa na jin daɗi da rayuwa da haka daga suf ne aka samu daga fata ne na dabbobi da haka su suna ganin su sa kaya wanda yake na yadi ko na auduga kaman jin daɗi ne na rayuwa gara su sa kaya wanda aka yi shi da fata don wane yana nuna rashin sakewa ma ba za ka ji daɗi a jikinka ba wasu ka ce an samo wannan asalin tasawuf ne daga haka wasu ka ce a'a an samo shi ne daga wato ƙoƙarin tsarkake zuciya daga miyagun ɗabi'u daga nan ya samo asali wasu mutane ne waɗanda suke ƙoƙarin tsarkake zukatansu daga ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau gane ko to wasu ka ce daga nan aka samo wannan ma'ana na at ko dai daga kore ɗabi'u ko kuma daga wato asalin sanya irin wannan tufafi wasu maska ce an samo asalin shi ne daga wasu sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransu su ahlus suffa ma'ana waɗanda suke zuwa Madina sun bar garuruwan su sun yi hijira sun shiga musulunci amma sun zo Madina ba su da ba su da ma'ana inda za su kwanta ba su da masauki haka sai suka samu wani gefen masallaci ba cikin masallaci bane gefe ne daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama nan ne makwancin su a nan za su kwanta su yi bacci in gari ya waye sai su kama harkokinsu wanda ba su da harkoki kuma haka za su zauna su yi ta ibada to amma dai ya fi nuna cewa wannan kalma an samo ta ne daga wannan sanya tufafi domin shi asalin wannan eh, tafarki na tafiya a irin wannan wasu na cewa an samo shi ne daga masu bauta na addinin nasara addinin annabi isa don sune masu sa irin wannan tufafin su masu ƙaurace ma duniya mutum ya ce ba zai yi aure ba ya koma can saman dutse ya tare baya sa takalmi zai daure tsakiyar cikin shi ba sa hula ba aure ba cin abinci mai kyau sai ibada in gane ko su ne irin yan cocin nan da da suke yawo da ƙararrawa a hannu na ganin da ana ganin su ko amma yanzu dai sun narke ba dama sun riga sun dawo cikin mutane su ma saboda abin da Allah ya riga ya sa ma ɗabi'a ne baka saka hana kanka ba ba yanda mutum zai hana kanshi ɗabi'ar da Allah ya a mutum ne ya ce shi ba zai ci abinci a rayuwa ba ai abin da zai kare da shi shine halaka na haka dole shi yasa duk suka koma suka narke yanzu ba ka ganin su ai da in ka fito zaka gansu tun da sanyin safiya zaka yana kaɗa kararwa yana yawo ba takalmi da wani jan kyalle a tsakiyar cikinsa ko kai ba hula to wai rayuwar shi shi wannan ya san yadda rayuwar shi ne kawai ga ibada to sai ibadar ta kai su ga halaka dan Allah bai daura musu ba duk mutumin da ya daura ma abinda Allah bai daura masa ba to na abin zai kai shi ga halaka kuma Allah ya bayyana a littafin sa Allah ya ce wa rahbaniya ibtada'uha wannan halayya na gudun duniya su suka kirkire ta dan bid'a ce ibtada'uha Allah ya ce ma ka ha alaihim ba mu daura musu ba sun yi ne ridwanin ridwanillahi wai suna neman yarda Allah sai Allah ya ce fa ma ra'auha a ri'ayatiha dan haka ba su iya kulawa da ita ba shi yasa a yanzu yanzu nan sai ka ji an ce shi fafaroma na duniya ya je wata ƙasa an kira shi da gudu ya garzaya zai je ya kori wasu fastoci da suka yi lalata da ƙananan yara to sun ce ba za su yi aure ba haka duk wanda yace ba zai aure ba dole zai biya bukatar sa ta wata hanya kuma kuma wannan ya yawaita a cikin su ba wai abu kadan bane in ka ce ma za ka yi bayani akan wannan bayi da iyaka kullun a cikin wannan abin aji. yau ka ji an ce fastocin garin kaza an yi abin nan din su. yau ka ji an ce na can kaza su ma sun yadda cewa sun aikata wannan laifin to haka nan matan da ake tattare su su ma a nan wajen su ma haka ne mace ce za a ce an killace ta wai ita tana so ta bi tafarkin uwar annabi isa uwar annabi isa allah ne ɗabi'antar da ita akan haka kuma baiwa allah ce ta kwarai kuma addu'a ce ta iyayenta dan tun kafin a haife ta uwarta take mata addu'a yake ce inni u'ibu habika wa zuriyata ha mina shaytani rajim inji uwar annabi eh, kakar shi kenan babar maryam tunda ta samu ciki take cewa ya Allah madaukakin sarki abin da ke cikin nan Allah ka tsare shi kuma lallai in na haife shi ya Allah madaukakin sarki zai yi hidima ga addininka yanzu ba haka bane don haka shi yasa da ta taso ta yi tasowa ta kwarai Allah ya ce ah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa na nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kuma annabin Allah ya kula da ita shine zakariya da haka ita tun tasowanta ba a taba gani ta shiga wani mummuna abu ba mace ce wacce take tsarkakakkiya ba ta taɓa shiga wani mummuna abu ba wanda yake shiga wajen da take kawai shine annabi zakariya shi kanshi da ya shiga ya ga halin da take ciki ma'ana na ni'ima da Allah ya mata da abin da Allah yake azurta ta da shi na abincin da bai taba ganin irinsu ba sai shi ma ya yi ya ce ya Allah ka banda ya zama irin wannan yarinya ya ce an na hada ya ke maryam Na zo kina bauta kina kulawa da ɗakin Allah shine baitul maqdis ɗin nan ya shiga wajen da take ta killace kanta sai ya samu abinci daban-daban kuma abincin babu a wannan yankin yace na lake haza daga ina kika samu wannan qalat huwa min indillah tace daga Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab haka take gaya masa kuma shi annaba Allah to anan ne Allah ya ce hunalika da zakariya rabba anan ne annabi zakariya yayi kwaɗayin Allah ya bashi da ya zama irin ka sai Allah ko ya bashi da annabi ya haya ita kuma ta haifi annabi Isa to su waɗannan masu danganta mata barna Allah ya tsine musu da abin da suke danganta mata dan haka tsarkakakkiya ce mana sun ce ta yi zina ta haifa annabi Isa akwai abin da ya kai wannan barna wacce ba ta taba gan namiji ba wai namiji ta gan shi ko ta yi sha'awar shi babu wannan a rayuwarta shi yasa farkon da mala'ika jibril ma ya ji bujiro mata abinda ta fara cewa ta ce inni a'udhu bi rahmani minka ni ina neman tsarin Allah daga gare ka babu irin wannan mata shi yasa tana daga cikin cikakkun mataye da Allah ya halitta a cikin mataye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamula minar rijali kathir da yawa daga cikin mazaje Allah ya fifita su Allah ya zaɓi jinsin maza ya fifita su da yawansu sun cika ma'ana annabawa da yawa ne a cikin mutane maza ya ce walam yakmul minan nisa'i illa arba amma mata ba wanda suka kai matsayi na ƙurewa sai mata ƙwaya hudu farko ya ce akwai maryam ibnatu imran ita ce kan gaba maryam sannan kuma akwai asiyatu imra'atu fir'aun akwai matar fir'auna akwai kuma fatima ibnatu muhammad yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar ali sarkakakkiya ce domin ta fito daga wanda ya fi kowa tsarki aka sarkakakkiya ce sai yace sai khadija uwarta bintu kuwaili domin ita ta fara imani ya waɗannan sun cika yace ce amma fifikon aisha kuma akan sauran mataye kaman fifikon wani abinci ne wanda yake mai daraja a wajen laraba akan sauran abinci yana nuna ita ma tana da daraja madaukakiya to waɗannan matan in ka cire su a cikin mata sauran duk sai dai su biyo su a baya sun cika to shi wanda ya shiga hanya ta sufanci zai ce to irin haka yake so ya zama ma'ana waɗannan me ya kai su ga wannan abin ai gudu ne ko ma'ana da kusanci da maɗaukakin sarki to sai su suke cewa a tasawuf asalin sufanci din nan da ake faɗa cewa mutum ya zama sufi ne ɗabi'u ne ma'ana kyawawan ɗabi'u shi ne sufanci kama yanzu ka kalli sufayen yanzu mutum ya ce ma sufi ne sai ka samu ya fi kowa jin daɗi sai ka samu ya fi kowa hawa mota mai tsada sai ka samu ya fi kowa shiga gida mai kyau kuma huwa yuridu yana da haka yana sai ya zama ya guji duniya ta yaya za ka guji duniya da mota mai kyau da gida mai kyau da abinci mai kyau da kaya mai kyau kuma makwabtanka ba su san daɗinka ba kana ci ka kwana a kwance a cikin sanyi da wuta a gidanka da iska da komai makwabcinka yana cikin wahala a wannan ba tasawuf bane shi yasa suke cewa tasawuf ɗabi'u ne yace wa jam'ul kalami fihi yaduru ala qutbin wahid cewa duk inda ka kai kawo in a ce tasawuf abu ɗaya ne me wannan abin ya ce huwa badlul ma'ruf ma'ana ka yalwata alkhairinka wa kafful adha ka kame sharrinka daga mutane ma'ana mutane ka kyautata sannan kuma ka kame su daga sharrinka ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na gaske na hakika shine wanda al'umman musulmi suka kubuta daga sharon hannunsa da harshensa mana bai zalunta su bai cutar da su bai gaya musu mummunan magana bai zagin su bai bacin su wannan shine musulmi na gaskiya hadha huwa muslim saboda haka sufanci ba wai shine mutum ya sa wata riga mai matukar datti ba ya dinga yawo amma ya ga haram zai taba ba ko wani za ga shi haka ne ya ɗauka sufanci kawai shine ka sa wani rawani ya fi shekara goma baka taɓa wanke shi ba kwarkwata na bin jikinka misalai za zuwa cikin nan malam zai kawo amma dai zai zai ba ai duk sufancinka da neman kusancinka da Allah baka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa son tsafta yana da wasu yan yan eh, burgamai ƙanana na fata turare ne a ciki yake yake rataye su a daji, kullum zai shafa a jikinsa yana da mai da yake ajiyewa na gyara gashinsa kuma yana tsabtace tsaftace jikinsa yana alwala yana wanka in ya fito za a ga yana kamshi cikinsa abbansa. har ƙananan yara suna guje-guje wani lokacin su ce in sun shafa shi suna jin kanshi a hannunsu to amma kaga mutum ya fito sai ka gan shi dukun dukun dukun duk adatti zai ce ma wai shi a da yake kwana amma wai shi wani bawan Allah ne to ba haka ba haka ba haka sufanci yake ba in gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna karatun Tirmidhi zai zo manzo Allah sai zai Tirmidhi ya kawo babu yake cewa babun cin naman kaza ya kawo hadisi ne na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin naman da yafi so naman kaza sai wani zai ce shi baya cin nama a duniya saboda tsoron Allah to tsoron Allah shi ya kai annabin Allah ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana cin irin waɗannan nama to yau da ce ni fa bazan ci nama ba kaga sai ka ga mutum ba cin abinci ba shan abin sha ba tsaftace baki ba za ka iya zama kusa da shi ba to wannan ba shi bane ba shi bane hakika hanyar neman kusanci da Allah neman kusanci da Allah shi ne muke tsarkake zuciyarsa an gane ko kuma ya bi tafarki na daidai wanda yake tafarkin annabawa ne ya suka yi mabiyansu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin rayuwa suka yi eh suna gudun duniya amma ba ta kazanta ba Umar radiyallahu anhu ya rasu yana khalifa ya bari ga daya da yake sa amma ba yana wanke ta kuma tana da dinki a jikinta ya kai guda 18 tsakanin dinki da faci kuma shine khalifa to kaga amma ai ba ce kazami bane kuma ko yana wanke kayansa ya sa rawaninsa ya sa wannan riga to amma dai kuma akwai takaitawa cikin rayuwar duniya yana da rigar da yake shiga jama'a da ita yana da rigar da yake sakawa rigunan su ba su wuce guda biyu ba amma ka ce riga ɗaya da ita za ka yi bacci da ita za ka kwana da ita za ka je jima'a da ita za ka zo sallar asuba da ita za ka zo sallar isha mutum ya tsaya da kai kusa da kai sallar asuba ka ji baka so ba ka san me ake a sallah ba ko wannan misalin mun sha faɗan shi sai ka samu mutum ya ɗauko rigar da ta fi kowace da ta ita yake bacci wata jallabiya duk ta tattare da ita zai zo sallar asuba bai san zai zo sallar asuba ya ɗan fesa turare a jikin shi zai zo masallaci ba ya ɗauka zuwa masallaci kamar zuwa barari eh zuwa roƙo ne amma kuma ka je da kyakkyawar sura mana za ka je ga Allah maɗaukakin sarki ne za ka kusance sa sai ka je a cikin kyakkyawar sura ka sa kayanka mafi kyawu in kun koma hadisan juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi wanka ranar juma'a ya tsarkake jikinsa ya ɗauki kayan da ya fi so ranar juma'a ya saka ya nemi turare ko ba yi da shi ya nemi na uwar gidansa ya shafa ya tafi masallaci yana tako har ya kai masallaci idan ya je masallaci yana zuwa lokacin farko ladansa kaman wanda ya yanka raƙumi ne a wannan ranar ya bai ya ma'ana ya bada shi sadaka to haka nan ladan zai ta rabuwa gwargwadon himman mutum gwargwadon adansa ana so ka sa kayan da ka fi so kayan da ka fi tsafta da su ka saka su ka tsaya ka yi sallah cikin nutsuwa to haka ake so amma ba wai tasawuf kawai shine mutum yayi ta yawo ba ma'ana ka ga siffa ba kyau ba ga kazanta ga rashin kulawa sai a ce kuma ai ai babban sufi ne da ya guji duniya a gudun duniya shine gudun haram duk kazantar mutum dai zai aikata haram wannan ba gudun duniya yake ba an gane ko Kultu sai malam yace shi ibnul qayyim kenan yace minan nasi man yaj'aluha thalatha Ya ce wasu mutane suna sa ma'ana ta tasawuf in kana so wai ka guji duniya ne to abubuwa guda uku ne na farko kafful adha ma'ana ka kame cutar da mutane kar zama mai cutar da mutane duk inda za ka kai ne kafful adha wa ihtimalul adha kuma ka dinga jure ma ma'ana abubuwan da za ka dinga fuskanta daga mutane na rashin kyautatawa wani zai zo ya ma wani mummunan jahilci ya gaya ma wata bakar magana ko ya ma wani mummunan zargi to kasancewa za ka jura wannan abin in gane ko wallazina shine idza khatabahumul jahiluna qalu salama jahilai za su su tabka musu wani jahilci sai su ce a salaman salaman mutum ya zo ya kudin dumama zagi ga ce Allah ya saka ma da alkhairi amma da ba haka kai ba da ya fi ma kyau kaga ba kowa yake iya haka ba ka zo ka shawo kwana kai baka gan shi ba wanwe kuma ya biyo yana zuwa ya ce mutumin banza gidan ya je homa wani zagi kuma babu akan hanyar sa bane kuma je zage ka kaga wanne zai ce Allah ya shirye shi Allah shi ta kare ya wuce to shine ihtimalul adha mana ka iya jure ma duk abin da zai same ka wa ijadur raha kuma ka samar ma da mutane hutu ma'ana din za zaka gani ka ka sassauta ma mutane ka saba musu da sanyi a cikin al'amuransu yace wa minhum wasu kuma suna sanyawa a bangare guda biyu ne kamar yadda wannan malamin ya faɗa shine ba da abubuwa kyawawa da kuma kame mutane daga munana wasu kuma suna ya mala yace ya ruddu ha ila wahi suna kai shi zuwa ga abu ɗaya ne kawai kyautatawa kullum ka zama mai kyautatawa ko kullum ka zama mai kyautatawa amma ba duk wannan abubuwan da ake faɗa mu koma mu ga ya rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ta kunshi waɗannan abubuwan har da ƙari har da ƙari ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kyautatawa ta kai ta kai a gare shi in ma akwai ƙarin daraja ya wuce nan a kyautatawa shine kadai wanda zaka zo ka same shi ba zai mayar da kai ba ma'ana idan ma bai baka abin da kake so ba to zaka samu zance mai daɗi shi yasa wani mai waka da yake wake shi yake cewa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma qala la qattun illa fi tashahudi laula tashahudu kanat la uhuna yake cewa shi tunda yake da ɗaya bai taba cewa a'a ba wannan kalma ta la ka zo ya ce ma la ce bai taɓa faɗa ba sai dai a cikin tahiya a cikin tahiya yana cewa ashhadu an la ilaha illallah yana kore ce amma ba haka ba duk bukatar da ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na'am ce yace in ba dan tahiya ba to duk ladin shi na'am ce ma'ana ba wanda ya taba zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma bai samu abin sa ba babu wannan haka duk abin da ka zo da shi zaka samu a wajensa mutum ne zai zo da bakar zuciya da kiyayya da gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma da farin ciki zai koma ya ji yafi kowa kaunarsa haka ya faru da ɗaya daga cikin eh, wasu shugabanni musamman ya naɗo dokinsa sai ma da ya je ya yi umara tukuna ya dawo ce to zai je ya kashe annabin Allah ce shi zai je ya kashe annabin Allah a madina ya hau dokinsa ya nannaɗe takwabinsa ya ce shi tun a duniya bai taɓa jin mutumin da yake kyama ba kamar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shiga madinan kuma ya ce ya zo ganin mazala sallallahu mazala sallallahu ya ce me ya taho da kai ya ce a shi ya zo ne kawai ya ce a ai abin da ya taho da kai abu ɗaya ne ka zo ka kashe ni ko ba za ka kashe ni ba sai aka kame shi da aka gano takwabin aka bi shi da gudu aka kame shi sai aka je aka samu kusurwa kamar irin wannan ginin na masallaci sai aka daure shi kamau manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sahabbansa ce ya za ku daure shi shugaba ne fa a cikin al'ummarsa ya ce ku sake shi ku kawo mishi ruwa ku ba shi abinci ya ci to sai abin ya daure mishi ga ya ce mutumin da na zo kashe shi shi ne ce abin wannan abin sai ya ce sai ce shi ya za a kai shi wajen annabin Allah aka kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya je ya wanka tukunne ya zo ya ce shi zai shiga addini dan shi bai taba tsammanin zai samu wannan abin ba ka gaya min kai ne mutum ya shigo gidanka ya haro ta katanga ya zo da wuka ko da wani abin ne yana kokarin raba ka da kyar kasha aka kama shi ka gaya min dalilin da zai sa ka ce a sake shi bayan da za ka yi ka ce a sake shi ko kuma ba za ka taba ganin shi ka ji kuma wai kai ka sake da shi ba to haka nan wani sahabi yake cewa shi tun da ya musulunta abu ɗaya da yake mishi daɗi ya ce bai taɓa cin karo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hanya ba face sai yayi mishi murmushi a fuskar shi yace wannan abin yana mishi dadi yanzu aka ga mutum dan uwa da dan uwa ne saboda wani sabani na akan duniya ya ganshi sai ya fuska to shi ma sai ya fuska haka ne wani ya ga zamu kila da da uba ne ba sa ga maciji wani kuma makwabci da makwabci wani musulmi da musulmi ne akan wani abu na duniya sai ga wannan yayi can wannan yayi can baya ma san abin da zai haka su ma ya san wani abu zai hada su shi zai kauce kaga ana magana ne na kyawawan ɗabi'u haka duk kyawawan ɗabi'u mu neme su a cikin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana idan kuna neman kyakkyawan abun koyi wato a rayuwar ku to ku dauka daga manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani hali da kake nema mai kyau ka neme shi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka tambayi Aisha radiyallahu anha ya zaki ki siffanta mana halayyansa halayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhul qur'an tace halinsa fa alqur'ani ma'ana in ka je ka karanci alqur'ani duk wani abu da alqur'ani yace a aikata kyakkyawa to sai ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko a cikin aikata shi duk wani mummunan ɗabi'a da Allah ya zarga ya hana ya kyamace shi ya haramta ta sai ka samu manzo Allah sallallahu bai aikatawa kace kana khuluquhul qur'an alqur'ani ka duba alqur'ani shine ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to muna son kyawawan ɗabi'u don haka da haka kana zaune ba sai ka yi ƙazanta ba ba sai ka riƙe wani eh, rawani ba ba sai ka riƙe wata sanda ba ta nuna cewa kai mai bauta ne ba a'a a gani a cikin halayyarka a gani a cikin ɗabi'unka da mutane wannan shine zai determinin cewa yaya kake an gane ko sai ya sake cewa wa inna ma yudraku imkanu zalika fi salasati ashiya cewa ana riskan wannan abin ne cikin abu uku kyawawan ɗabi'u da tsarkaka da neman kusanci da Allah da samun wannan ana samun shi ne ta hanyar abu uku na farko yace al-ilm dole sai mutum yana da ilimi ba a samun kusancin Allah madaukakin sarki da jahilci domin Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kan shi da cewa shi masani ne kuma da ya tashi aiko da manzanni aiko su da ilimi don haka ba a sanin Allah sai ta hanyar ilimi hanyar jahilci ba za ka san Allah ta hanyar jahilci sai ta hanyar ilimi haka nan aljud ce da kuma kyauta dole ka zama mai yawan kyauta ko da abin da kake da shi ba shi da yawa wani yana tunanin in zai yi kyauta sai ya ba mutum abin da zai ji an mishi kyauta da kyauta ko karami ce ko yaya take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Aisha radiyallahu anha kada ki hana ko da kofatan dabba ne kuwa Ko da abin da bai taka kara karya ba kana iya kyauta da shi wani ya tunanin in yana so ya ma wani kyauta sai ya mishi kyautar da sai an jinjina a kyauta za ka yi ta niyya ce ai niyya ce wani yanzu ya dauko dan karamin turare in ka je aikin hajji in ka je umara da sauransu za ka gani za ka ga mutum ranar juma'a saboda wai yana son ya kyautata zai sai turare ya fi kwalba goma aljihunsa ran juma'a za ka ga yana bin sahu yana zuwa wajen ka sai ya shafa ma turare sai ya shafa ma wannan ya shafa ma wannan wannan wani hali ne na kyauta yake gani shi a ganin kyautatawa ne an gane ko haka kyauta wasabru da kuma hakuri. da haka ba kowa yake iya samu wannan su a akan shi ba a ce malami ne masani ne kuma mai kyauta kuma mai haƙuri to ya yace fal ilmu shi ilimi yurshiduhu ila mawaqi ibadlil ma'ruf shi ilimi shi zai nuna ma ya zaka yi ina zaka aje abu kaza me zaka yi da abu kaza ina zaka kai abu kaza wal farqu bainahu wa bainal munkar shi zai bambance ma tsakanin kyakkyawa da mummuna dan jahili bai san abu mai kyau bai san mara kyau ba amma wanda yake mai sani ya san abu kaza ba kyau ya san abu kaza mai kyau ne wa tartibuhu fi mawadi'i ka ajiye kowane abi inda ya dace wannan duk ba a samu sai da ilimi da haka fala yada ulgadaba mawdi al-hulmi ba zai sa fushi a lokacin da ya kamata ya hakuri ba masani ne lokacin da ya kamata ya fushi sai ya hakuri lokacin da ya kamata ya yi hakuri din idan kuma yin haƙurin zai zama akwai cutarwa sai nuna fusatarsa wala bil aksi walal imsaku maudi albadli haka nan kuma ilimi shine zai nuna ma cewa bai kamata ka kame wa hannunka lokacin da ya kamata ka bayar ba wannan ilimi ne zai kai ka ga wannan haka nan yace bal ya'rifu mawaqi alkhairi shi ilimi zai kai ka ga sanin duk wani hanya ta alkhairi wa shari da kuma shari wa maratibiha da matakansu wa mawdi'u kullu khalqin kuma da matsayin kowane halitta na Allah idan mutum ne da ya wuce ka a shekaru ka san matsayin da zaka bashi ta hanyar ilimi idan wanda ka fi shi shekaru ne ka san matsayin da zaka ajiye shi wannan duk ilimi ne zai baka wannan yace wa an yusina isti'malahu kuma ka san yanda zaka kyautata wanjudu ita kuma kyauta ya ba'athu ala al-musamahati bi huquqi nafsihi ita kyauta tana kai ka ga cewa haƙƙi abu ne naka ne amma kana so ka san yadda shi gane ko riga ce zaka ganta riga mai kyau kake sakawa sai wani ya ce wani ina son rigan nan sai ka cire ka bashi amma ba kuwa zai iya wannan ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo ya same shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai wannan tubafin naka shi nake so bai da komai a jikin shi sai wannan mayafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya bashi wasu mutane suka ce suka zarge shi suka ce me yasa zaka yaka ya ce na san in na tambaye shi zai bani na san na tambaye shi zai bani shi yasa da yazo rasuwa yace yayi ta ajiye tufafin na she shi dakon da yake yi kenan da yazo rasuwa yace abin ne ni da wannan tufafin dan tashi da shi ran tashi alkiyama shi dalilinsa kenan da ya ta wannan dakon ni abin ne ni da wannan tufafin ya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake na jikinsa ko ya fita daga jikinsa kai tsaye ya halatta a nemi albarkaci da shi amma ban da wani ba da wani mutum ba kuma ka zo gaji ji aka ranka Allah hulan nan ba an kai garin ma dan jika za ta yi gane ko ko kuma aka ranka Allah da duma nan da kai aikin haji da ita ita nake so ko saboda ina so in samu albarkacinka la manzala sallallahu alaihi wasallam shi daban ne da mutane a wannan bangaren duk abin da ya fito daga jikinsa kana neman tabaruki da shi shi yasa ran da ya aikin haji da aka mishi aski yace ina sahabbansa a raba musu gashin gaba daya aka raba musu wasu suka boye wasu suka jika suka sha wasu suka goggoga a jikinsu saboda daga ne daga jikin manzala sallallahu alaihi wasallam ya wani mutumin makama ya ce ni tunda nake ganin yanda ake girmama mutane ban taba ganin yanda mutanen da suka kai sahabba manzo Allah sallallahu girmama shi ba ce in yazo alwala kai ka ce za a yi yaki ne saboda kowa yana cincirin da yace shi zai kawo ayi alwala kuma idan ya rage ruwan alwalan da gudu wani ma zai taba ne ya shafa zai taba wani wani wanda wani ya rage ya shafa a cikin sa kuma wannan ba ba laifi a ciki tunda shi ne amma banda waninsa don a sani in ya yi kakin majina ba za ka neme shi ka rasa to wannan ya shafe shi ne shi kadai An karka zo ka ce a wani babban bakon malami don in ya yi kaki kan abar ka boga <laughs> cikin abin nan ɗinka in gane ko wannan ya keɓanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai ne ake tabaruki da abin da ya fita daga jikinsa yasa ɗaya daga cikin matayensa yana daga cikin abin da ta ajiye wannan gashi ta ce in sun yi rashin lafiya sai su ɗauko su jika su sha kuma su warke kuma sai su warke an gane ko to wannan ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan haka shi kyauta tana kai mutun ya zama abin da yake naka ne ka cire ka ba da shi shi yasa duk abin da suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su bai hana su sai dai in ba yi da shi yace bazan taba hana muku komai ba cikin abin da Allah ya ba yace wal istiqsa'u min habi huquqi ghairihi kuma sannan ya kai makura wajen ba wani haƙƙin sa faljudu huwa qa'idu juyushil khair dan haka yace ai ita kyauta ita ce wato commander aikin alkhair ita kyauta gaba ɗaya ita ce commander aikin alkhair duk wani aikin alkhair kila bayan kyauta yake wasabru to ga hakuri yace shi hakuri ya fuzu alaihi istidamatu zalika shine zai tsare ma kyauta din dan baka da hakuri ba za ka yi juriyar kyauta ba ce na bayar na bayar na bayar sai a kyale na huta ba yau aje wajen wani mamana kaga inda hakuri ba zai yi wannan bai ce ni na bayar ni kadai ne a wajen da dai akwai hakuri ba zai damu ba sai dai ya kare ce to sai ayi hakuri sai an samu wani kuma amma wanda ya ce kai ba ya isa ba ai ba ni kadai bane akwai wani ma ku je ku same shi shi ma zai bayar wa yahmiluhu ala al-ihtimal kuma hakuri shine zai kai ka ga jurewa ma'ana duk abin da zaka gani zaka iya jure shi wa kadhimil gaibi zai sa ka danne fushinka wa kaffil adha zai sa ka tunkuɗe eh, cutarwa ga wani wa adamin muqabala zai sa idan mutum ya ma mummuna ka mishi kyakkyawa hakuri ne yake kawo mutum ya ma mummuna ka mishi kyakkyawa naga wannan a cikin wasu daga cikin mutanen kirki wani daga cikin manyan malamai ba a faɗan sunansu wani mutum ya zo ya munanta masa mu'amala muna tare da shi ya munanta masa mu'amala mu'amala da wato ba za ka iya sawarawa ba kuma mutumin ma'ana mutum ne da wannan abin bai cancanci a masa ba to da ya tashi shi kuma na zo na ita neman ba Allah na ranar ban ganshi shi bai ai na je wajen wane ne da ya abu kaza na je na bashi hakuri ni ban taba ganin wannan ba zai adam in ni ne aka mawa na bai ce ni ba zai yi hakura bai ce ya je wajen wane ne ya je ne ya ba shi hakurin abin da ya masa ya ga bai ji daɗi ba kuma bai yi abin ba bai yi abin ba ba a kan laifin ba ne to kaga wannan haƙuri ne haƙuri ne shi ne wata ranar ka zo wani ya buɗe baki ya ce Allah ya sa jirgin da za ku hau ya faɗi ya ƙone ya ce Allah ya ba ku haƙuri zo ka hau kujerar da zan hau ni na haƙura <laughs> haka ya faɗa ce inda an kai aka zo ka hau ke kuma duk za mu tafi har da kai din sai kuma aka tafi har da shi sai kuma ya koma ya zo yana ta noge-noge na abin nan kuma har yawan kaga in aka haɗu din sai kaga wannan tasiri wannan abin nan haka ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa mutum a zage shi ce ku yi haƙuri shugaba ne a ce a zage shi mara adalci mara mutunci ce ku yi haƙuri dan adam ne tare yake bai cika goma ba to kaga wannan yana da wahala ba ba kowa bane yake da irin wannan da haka yace wa tazkiyati wa ala kulli khairin kama taqaddama wa huwa akbarul auni shi hakuri shine mafi girman abin taimako ala naili kulli matlub duk abin da kake nema hakuri ne babban abin da zai kai ka ga samu yasa Allah ya ce ma wasta'inu bis sabri was salat Allah bai ce bis salati was sabr ba domin da ma sallar sai da hakuri zaka yi tasi. in ba ka yi hakuri ba ma ba ka iya sallar ba yanzu mutum shi kenan ya je garin ya mushi zafi ba kuma ya ce aka ce mala an kira sallah ya ce ba sai an jima zan yi da gari ya mushi zafi bai iya hakura ba sai sallar na <laughs> gobe ya ji zan yi yanzu kai yayi zafi ko ba samu abin da za a ci ba ba za a ci sai a yi sallah to amma ya iya hakuri zai ce to haka Allah ya so bari mu yi sallar za mu yi hakuri in muka shiga sallar cikin sallar za mu samu mafita yana gama kuma sai zo ya samu mafita Allah ya ce wasta'inu bi sabri was sala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya daga masa hankali yakan shiga sallah kuma in ya shiga sallah sai ya samu mafita ɗauka dauka kawai sallah ce ta balla a'a ka shiga wata damuwa wani kunci wani abi adame ka a rayuwa samu wani lokaci ka kebance kanka ka yi alwala ka yi sallah da zuciya guda daya ka yi tunanin komai ka mayar da zuciyarka ga Allah to sai ka samu mafita dan Allah ne ya faɗa wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin aka ta halin da ka shiga na wahala koma ga Allah ka nemi mafita a wajen Allah madaukakin sarki har wani lokaci kan ce ma Bilal Bilal a kira sallah a kira sallah dan mu samu sanyi a zuciya yanzu an ce mishi a kira sallah ya ce kai lokaci yayi kuwa ku bani mu dan gama abin da muke mana la manzo Allah ya ce a kira sallah saboda damuwa ta tafi in an shiga sallah damuwa tafiya take yi yace ka domin duk wani alkhairi na duniya da lahira in kana neman shi a cikin hakuri ne shine Allah yace wasta'inu bisabri wassala wa inna hala kabiratun illa ala ya yace fa hazihi salasatu ashiya waɗannan abubuwan guda uku ma'ana da ilimi da kyauta da hakuri da su ne ake samun tasawuf kaga yanzu malam ibnul qayyim yana nuna ma me tasawuf na gaske da haka ba wai tasawuf kullun kai ga ce kai sufi ne amma kullun kana kofar wani wani mai kuɗi kana jira sai ya ce ya baka ba kaga ka za mai kwaɗayi kenan ba mai tasawuf ba haka ne man kullu yana can ko kuma kullun ya killace kanshi a masallaci yana dan azkar din shi da wurduddukan shi saboda Allah ya jewa mashi wani yazo ya bashi to wannan ba shi bane tasawuf tasawuf shi ka fita ka nema abin da yafi karfin ka ka dogara ga Allah wannan shine hakikanin bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi a kasuwa Sabon ma suna tafiya kasuwa suna neman abin da za su ci ba su dogara a wajen wani ba ka nema sai ka dogara a wajen Allah to wannan shine haqiqatul tasawwur yace wa tasawwur zawiyatun min zawaya sulukul haqiqi shi tasawwur wani bangare ne fa daga cikin bangaren gyaran rayuwa ba wai dukkan shi bane gyaran rayuwar wa tazkiyatun nafsi wa tahzibiha da tsarkake zuciya da kuma tsaftace ta litasta'idda domin ta himmatu su ila suhbati rafiqil a'la domin ta tafi zuwa ga wato makwabci wanda yake mafi ɗaukaka shine Allah Allah ya sada mu da ma'ana yardarsa ya kuma kusantar da mu gare shi wa ma'iyyatu man tuhibbu da kuma kasantuwa da wanda kake kaunarsa fa innal mar'a ma'a man ahab domin mutum yana tare da wanda yake kauna ne kama qala suhnun wani da ake kiran shi suhnun ya ce zahabal muhibbuna bi sharafi dunya wal akhirah wallahi masu kauna ta gaskiya ma'ana masu kaunar Allah tsakani da Allah sun tafi da matsayi duniya da lahira fa innal mar'a ma'a man ahabba wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani zamu dakata anan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الله أكبر الله